Shirin da ya saba zuwar muku a duk ranar Alhamis, wallafar shahararriyar marubuciyar nan, Nana Fa'ad. Sunana Umma Aimana, wanda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu. ku ba. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Fido take ce da Isam, ka yi fushi ne? Ba zan ɓoye miki ba na yi fushi, Jan, to na bar mutane kar su gane ai, idan sun gane fa, laifi kika yi? A'a, but please understand me akwai kunya ai, akan ki ji kunya kwar ki ɓata wa mijin ki rai ko? A'a ba haka ba ne. Matsowa ya kusa da ita yana kallon cikin kwar idon ta ya ce, idan da gaske kike, Fido, prove to me tonight that you love me, idan kuma ba za ki iya ba, babu komai a nan ne muka tsaya yanzu za mu dora hankalinta ne ya tashi sosai don a yanzu ba ta so ta bata wa isan mai ko kaɗan ba ta da wani option sai dai masa probing eh gaskiya tana son sa ba tare da ta ƙara wani tunani ba ta ce bari na yi wanka to idan na fito sai ka yi murmushi ya ce why not mu tare ba yau ba ba musu ya mika mata tawul ta shiga ta yi wanka kan ta fito har ya bata kayan da za ta saka shi ma shiga ya yi wanka bayan sun saka kaya suka yi nafila biyu Isan ya ringa karanto musu addu'a daga nan suka shafa Isan matsowa kusa da ita i'm waiting hayati prove me that you love me you first have to off the light ba musu ya tashi ya kashe wutan kannan har ita mata, koma kan gado zuwa ya kan gado ya cire wayarsa ya haska fuskanta murmushi ta ita ce kashe wutan o oh, ba zan yi furubin ba ba musu ya kashe wutan Wayan ya ce, I'm waiting Hayati. Matsowa kusa da shi ta yi ta haɗa lips nata da nashi tana kisin personally, shi ma ya fara kisin nata wrongly. Tsoro ne ya cika ta, ganin abin nasa yana daɗa gaba. Cikin tsoro ta ce masa, Please, ka bi a hankali, this will be my second time. Take kalle ta ya ce second time, daga masa kai ta tana hawaye, shi kuma mamaki ya cika shi, yana tuno zaman da suka yi da Aliyu. Lasan hawayen da take wanda yake sauka a kuncinta ya ce, Don't worry, Habibti. ta ya cake kai ta toilet ya haɗa mata ruwan zafi ya saka ta a ciki duk irin iyon da take bai bari ta tashi a bat ɗin ba daga nan ya saka mata night gown ya kwantar da ita kan gado kankace wani abu har bacci ya yi gaba da ita Isam tsinta kansa ya cikin wani farin ciki mara misaltuwa, kamar an mishi albishir da aljanna, tunda ya tashe ta sallar asuba da ta kwanta bacci ba ita ta tashi ba sai kusan karfe sha ɗaya. A hankali ta buɗe idonta ta ga Isam ya sha wanka, sai baza zaƙamshi yake, Ganin ta tashi ya matso wajenta ya yi fekin nata ya ce, Hayati, dama yanzu nake so na tashe ki, ku gaisa da su mami, don za su wuce yanzu. Rufe fuskanta ta yi tana murmushi, da ƙyar ta iya tasowa, zama da kyar ta iya yin shi ta ce, gaskiya ba zan iya fita ba, ka ce musu ina bacci kawai. Me yasa? Yana dariya ƙasa-ƙasa, ta tura bakinta ta ce, to idan sun tambaye ni daga raka ka sai na zauna me zan ce musu? dariya ya ya ce sai ki ce musu kin tsaya gurin mijinki tare da kashe mata ido bugunsa ta yi a ƙirji ta ce ni dai ka ce ina bacci and kuma yunwa nake jifa bara na kawo miki abincinki taimaka mata ya ta yi brush ya yi sabin nata abinci ya ce hayati zan yi dropping nasa a airport ok to allah ya da kai lafiya mijina pekin nata ya ya ce i mean hayati you know every time i look at you my heart skips a bit i wonder if you know My love that my heart is at your feet, I leave it there for you to do whatever what you wish. You call take my heart and I love me and love me. Murmushi ta ita ce, At night I will love you and in the morning I will still love you. A splendid day, a splendid day is what I wish you from the bottom of my heart. This is what I pray for you, Jan. Ka dawo lafiya. Kisin nata ya ce, Take care, Hayati. Murmushi ta ita ce, Take care too. after seven months. Janat Jama'a ne sun taru a gidan Alhaji Sunusi Sodangi don auren Aliyu Sodangi da Sala Muhammad da kuma auren Khalil Sodangi da Shamsiya Sodangi. Fido ce zana ta miƙe ƙafa tana cin dambun kaza. Isha da ke gefenta ta ce, Fido ke kan masha Allah akwai ki ci, akwai ki da ci kamar gara. Hararanta Fido ta yi ta ce, ke ma kin zan bani da ci, sai da nake da cikin nan wayarta ne ya fara ringin ganin jan baro-baro kan sikirin din ta yi fikin kan sikirin taga ta yi fikin call din ta ce hello John sai can kuma ta ce oke ga nan zuwa yanzu zan fito sha dariya ta ta ce ku dai an yi jararrababbu a ranar auren kuma ku dai an yi jarababbu a ranar auren kuma kuka kasa haƙura ko ɗan irin kunyan nan ta mami baki ji ba daga ki ta daga daga cewa ki taka masa sai ki kwana dariya fito ta ce war har yanzu abin nan yana ranki ina kuwa zan manta kika shanya mu kika ki kwana wajen mu sai wajen mijinki eh naji na shanya kuɗin ina zuwa yanzu zan zo ina nema na a waje aha ni da kallon ki ai sai kuma gobe dariya fido ta ta ce ke dai yanzu ina zuwa ta ɗauke lanta ta fita tana tura ciki a cikin motar ta gansa ta buɗe kofar ta shiga murmushi ta ta ce jan lafiya kake nema na lafiya kalau hayati nayi yi misin naki sosai ne daga jiya zuwa yau ɗin ke ma kin san ba zan iya jure rashin ki ba ko na awa biyar balle kwana kin san jiya na kasa baje saboda rashin ki a kusa da ni murmushi ta tana mai ƙara jin son Isam a kowane sashi na jikinta. Ta ce, I miss you more, Jan. Your precious love has turned my life completely around. I feel like I'm walking, but my pin doesn't seem to touch the ground. Fakin na ta yayi, ta buɗe baki ta ce, Za a kalle mu fa Jan, to a kalle mu mana. Bisgan motan yayi da gudu, Fido ta ce, Jan, ya haka, hayati ke dai kawai ki shiru. Haka ta ja bakinta ta yi shiru har ya kai gidansu. Hon yayi mai gadi ya buɗe kofa ya shiga gidan duk da gatan cikin da ke jikinta haka ya ɗauke ta cak sai ɗakin ta ya dire a kan gado fido tura baki ta ta ce haba jan yanzu haka isha ta gama tizin nawa wai idan na tafi ba zan dawo ba sai gobe kar ki damu za ki ba ta kunya a yau ɗin nan za ki koma haɗe lips nata ne haɗe lips nata haɗe lips nasa da nata yayyace i miss you hayati Amkis ita ma kisin nasa take personally bayan wata biyu. Fido ce zaune ta sha kwalliya ta yi kyau sosai gefenta kuma Isam ne rike da twins kyawawa guda biyu. Maza duka shi kaɗai ya nemi su wasa. Ɗaya Hassan takwaran baban Isam wato Ibrahim baban gida. Hussein kuma takwaran baban Fido Fido wato Muhammad Fido ta ce John, wallahi gajiyan sunan nan har yanzu bai fita daga jikina ba, ni dai ka bari na je gida na yi 40 days, amma ka hana ni. Bata rai ya ce, I told you kar ki kara min maganar zuwa gida arba'in ko mu ɓata. Ranta ne ya ɓaci, ta tashi ta bar masa ɗakin, ta wuce ɗakin ta. Zama ta yi duk ranta a ɓaci, saboda ya hana ta zuwa wanka gida. Can sai ga Isam ya shigo ɗakin, ya hogin nata sosai yana murmushi. Kallonta yake, with so much tenderness in his eyes ya ce, Your eyes, they are so pure, so beautiful, so, mes so mesmerizing. Hayati, you are the most beautiful girl on planet. I have never met any girl so beautiful, so beautiful as you are. You are gorgeously sexy. Ya katse mata ya kashe mata ido ji ta gaba ɗaya haushinsa ya tafi ta yi murmushi ta hogin nasa ta ce you make me sound really hot but i'm not ki yarda da ni hayati a duniya babu wacce ta kai ki a duniya babu wacce ta kai ki da jana kyau dariya dariya ta yi ta ce aw i miss jana yanzu haka tana ma yaya aliyu da sala yanzu haka tana ma yaya aliyu da sala har rigima dariya isam ya ce za ta aikata yanzu kin daina fushi da ni hayati ba zan taba iya fushi da kai ba jan kwas ina matukar son ka ina son ka kuma ba zan iya daina son ka ba har karshen rayuwata you mean the world to me without you the world is nothing to me you are the other half of me the most beautiful and best half of me I love you better than I love me. Hogin nata yayi sosai ya ce I love you more Hayati. tamar bi Masu sauraro, duka duka abinda ya ya a kenan a cikin shirin namu na yau. Mai suna rayuwarmu a yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.